A ranar 21 ga watan Satumba shekara ta 2021, Shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya gabatar da wasu kalamai masu tsada a gidan gwamnati, wanda daga cikin waɗannan kalamai ya ambaci cewa a cikin wannan shekarar Allah ya kama wani zamani wanda yake cakuɗe da manya-manyan abubuwa masu raɗaɗi da abubuwa da suke faruwa waɗanda suka saba wa al'ada. Mun tafka asara mai yawa sakamakon wannan annobar mai halakarwa wacce take ci gaba da girban rayukan al'umma a faɗin duniya kuma take tasiri sosai akan samuwar mu a cikin wannan duniyar. Shugabannin Najeriya su ne suka fi cancantuwar su furta wannan kalmar kasancewar Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi kowace ƙasa fuskantar barazanar tsaro. An yi asarar miliyoyin rayuka kuma ana kan yin asara domin kowace rana muna jin miyagun labarai da ke zuwa daga wasu sassa na ƙasar nan cewa ana zubar da jinanan mutane a garkuwa da wasu. yana ɗaya daga cikin mafi girman abubuwan da mutane suka mayar da hankali a kai kuma suke jiran sakamakonsu shine sace adadi mai yawa na matafiya waɗanda 'yan ta'adda suka kai musu farmaki a jirgin ƙasa a hanyar kaduna zuwa abuja bayan sun kashe na kashewa suka yi garkuwa da adadi mai yawa tsakanin maza da mata yara da manya Manajan darakta na Bank of Agriculture Alwan Hassan yana ɗaya daga cikin jerin mutanen da suka faɗa hannun 'yan bindiga domin kuwa an yi garkuwa da shi kuma tun a ranar da abin ya faru aka samu rahoton cewa yana cikin mutanen da aka yi awon gaba da su. wani bakon abu da ya faru wanda ya saba wa al'adar 'yan bandiga din sun saki wani bidiyo wanda a cikin bidiyon aka gansu tsaitsaye a gaban wasu motocin yaƙi suna sanye da kayan sojoji ɗauke da muggan makamai miyagu masu matuƙar hatsari suna yin muƙaddima irin wacce malaman addini suke yi wannan fa duk a ƙoƙarinsu na dole sai sun alakanta kansu da addini alhalin nesa suke da addinin kuma 'yan ta'adda ne azzalumai ne masu zub jina ne waɗanda addinin musulunci ya umarni da a yaƙe su duk inda suke sun bayyana dalilin da yasa suka saki Alhaji Alwan sannan daga Basani suka umarce shi da ya fito ya bayani da kansa. Mu da ne jama'an da muka kama na mutanen nan a jirgin ƙasa kun baya ga sanan da kun gansu wannan da cikin iko Allah da neman alfarma da yayi ta yi da yanayin ganin tsofarsa da yayi shine muka tausaya masa yanzu da yanayin wata na Ramadan muka fitar da shi za mu miƙa wa 'yan uwarsa amma wannan gwamnati kusan abin da kuke kai wannan ba komai bane mun dai tausaya masa ne mun miƙa masa gashi nan dai in yana da wani ƙarin bayanin da zai muku sai ya muku kuji daga bakinsa wannan dai shine insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullah ina so na shaida muku cewa an tausaya mun saboda girma na da na da nake da shi aka ce in fita amma ina so shaida muku cewa na ba al'umma a baya da dama kuma suna cikin yanayin da suna buƙatar taimako da ɗaukaka na a fito da su da wuri ina fata gwamnati za ta samu shugabannin wannan ƙungiya kai magana da su don a samu fito su da wuri salamu alaikum sani kuma cewa wannan takaitacce ne abin da muke faɗi ko ku gaggauta zuwa ku bincike mu ko kuma mu mai da mazaunin su kwata mun sheke su ba wani abu bane a wurin kuma ba kuɗin ku muke bukata ba don in kuɗi ne ba za mu yi wannan abin ba ko kun san me muke nema a gare ku ko ku gaggauta ko mu aiwatar da abin da muke bukata wannan shine sakon mu a takaice alhamdulillah To fa dai kamar yadda waɗannan 'yan bindiga suka yi alkawarin cewa matukar ba a biya musu bukatunsu ba za su sheke waɗannan mutane ma'ana za su halakar da su. Tabbas yana ɗaya daga cikin ɗabi'unsu idan suka yi alkawari sukan cika. Sau da yawa sukan kama mutane su ce idan ba a biya su kuɗi ba za su halakar da waɗannan mutanen kuma daga bisani su zartar da wannan mugun hukunci akan al'umma. Kamar da suka ce ba ruwansu tabbas mutanen ba sa tausayi ba sa jin kan kowa domin duk mutumin da zai rikita ƙasa ya je wa dabban mutane a cikin tashin hankali ya mayar da mata marayu ya mayar da mai gata mara gata ya rusa birni ya lalata ƙauye ya ƙona gonaki ya haifar da fitina da ɓanna a ban ƙasa babu shakka wannan karka taɓa sa ran tausayi da jin kai daga gare shi ƙasar mu Najeriya tana cikin wani hali da babu abin da take bukata sama da addu'a ya ubangiji muna roƙonka da sunayen ka kyawawa da siffofinka maɗaukaka da ka zaunar mana da ƙasar mu Najeriya lafiya kai mana maganin dukkan mai da zaune tsaye wa sallallahu wa baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh